الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد إيائنا أموانا أنينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar lahadi biyu ga watan ramadan shekarar 443 bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da uku ga watan hudu na shekarar 2022 alhamdulillah muna zama daidai irin wannan lokacin ne a cikin watan ramadan saboda murajiyar littafin allah mai girma wanda kuma muna cikin suratul bakara muna ayata hudu, yanzu ala ramari karanto mana ayoyin daga nan kuma sai mai bayanin da yake kai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم Thank you. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa an hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب wato Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar yana cewa am hasibtum shin kuna tsammanin an tadkhulul jannata ku shiga aljanna walamma alhalin abin matsalin ladina halaunin kabliku irin abin da ya zama ya wakana ya afku ga waɗanda yake sun gabace ku ku bai afka muku ba shin kuna zaton za ku shiga aljanna alhalin abin da ya faru ko ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba ne ya same ku yake cewa masu takumul ba'sa wato wahalce-wahalce ya same su wadar ra'u da cuce-cuce wa zulzulu sannan kuma aka girgiza su suka wahala hatta ya kula rasulu wallazi na amanu ma'ahu har ya zama manzo na wancan lokacin da waɗanda suka yi imani tare da shi suka rika cewa mata nasrullah wai yaushe ne taimakon Allah madaukakin sarki zai ala ku saurara inna nasrullahi qarib hakika taimakon Allah madaukakin sarki a kurkuce ba a nufi yake wannan ayar kamar tana lallami tana lallashin zuciyar mumini cewa shi fa mumini a duk inda ya samu kanta to a cikin jarrabawa ne shi yasa nan gidan duniya da kike ciki gida ne na jarrabawa ba gida ne na hutawa kowa ya samu kanta a cikin wannan rayuwar ta duniya kada ya yi zaton cewa su ya zo ne a a jarraba shi aka so a yi shi ya sa ya zama an halitta shi wata jarrabawa ta haka ta zama ɗan kaɗan wata jarrabawa ta haka ta zama doguwa da dogon gwamna wani allah da cikin sarki zai ɗauke shi tun kafin ya shiga wannan jarrabawar yana ɗan ƙaramin yaro ga wannan jarrabawar da aka yi masa ba ta da tsayin sosai wani kuma Allah madaukakin sarki zai tsawaita rayuwarki to duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwarki ki tabbatar cewa jarrabawar ki ake ƙara tsawaita miki ita don haka abin da za ki kokari shi ne koyaushe ya zama kin ci wannan jarrabawar wato Allah madaukakin sarki ya yi wannan rayuwar ta duniya ba don a huta ba kamar yadda muka bayani sai don ya zama an jarrabe ka kuma ta ci wannan ne ka ɗauka cewa wannan rayuwar ta duniya da kika zo ta wato kamar matafiyi ne da ya ci zango ko kuma ya shiga tasha idan kika shiga tashar mota koran ki shine ne ki samu motar da za ta kai ki inda kike so ba zama za ki ba idan kika samu wannan motar hawa za ki shiga to haka duniya take gaba ɗaya mu yanzu a cikin tashar muke lahira muke hamsin ita muke nema mu wani ya samu motarsa da wuri ma'ana shi ne zama watakila rayuwarsa ba ta yi tsayi ba ke shi ke nan ya hau motar yanzu wani kuma rayuwa ya zama bai samu abin hawar da wuri ba amma dai jira yake yi idan haka gaba ɗayan mu jira muke don haka abinda wannan ayar take faɗa Kana nan lashin mumini cewa shin kuna zaton cewa haka kawai mutum yake zuwa ya shiga aljanna ba tare da yayi wani aiki wanda Allah mai sarki zai gani wanda kuma zai ba shi kwatayya a kai ba ba haka kawai ake shiga gidan aljanna ba shin kuna da kan cewa za ku shiga gidan aljanna ko ba a jini a bana da wasu fara kuma ba a jini waɗanda suke baya wasu za su ba amsa ba ba su ba da amsa da zaman ana ji ana jin abin da ake faɗa ana jin karatu kamar ba a ji sosai a haka ana ji yanzu wannan ana ji wannan ganin wannan kuma ba su da amfani sosai na'am ta yi ƙarfi eh, ba a ji sosai yanzu na baya suna ji waɗanda suke baya suna ji na bayan ai ba na jin suna ansawa ba na ganin wani reaction nasu to wani yana nuna cewa ba sa ji kenan na bayan suna ji ba sa ji abin da ya sa ku ba sa ji saboda ba sa ansawa ya <laughs> ba san me ake magana a kai ba na'am a bashi a nan wajen haka ana ji yanzu in aka bashi haka ana ji to abinda Allah maraukin sarki yake faɗa a nan wajen shine wato shin kuna zaton kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhalin jarabawar da aka yi wanda waɗanda suka gabace ku suka karɓi imani suka karɓi musulunci jarabawar da aka yi musu a ce ku ba a yi muku wannan jarabawar ba haka kawai ku kuma kama kafa ku shiga aljanna yake cewa haka babu ba ta faruwa menene ya faru abin da yake faruwa shine waɗanda suka gabace mu Allah maraukin sarki yake cewa masu mastaqmul ba'sa wahalce wahalce ya same su Mara sun samu kansu a cikin hali na wahala hali na rashin hutu wadda sannan cuce-cuce na jiki kenan wannan cuta ta zo ta samu wannan wannan cuta ta samu wannan to kada ke zaci cewa idan ya zama Allah maɗaukin sarki ya jarrabe ki da wata cuta wai cewa ko Allah baya son ki a'a so so san da Allah maɗaukin sarki yake miki shine yake baki wannan jarrabawar. ya gani shin zaki ci wannan jarrabawar ko ba zaki ci wannan jarrabawar ba wanda ya ci jarrabawar shine wanda ya haƙuri ya zama ya yi dauriya ya yi juriya to wannan shi ya ci jarrabawa kuma wannan shine ne zama sababin shiga aljanna dan haka Allah madauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da Abdullahi bin Mas'ud Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya dagare shi sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajensa da ya taba jikinsa saboda ba yana zazzabi ya taba jikinsa sai ji zafin da bai taba jikinsa ba zafi kuna zazzabin nata shine sai yake cewa lallai kana shan kana shan kana fama da zazzabi yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana fama ne sai yake cewa E, ai dama abin da yake faruwa ke nan. Allah madaukin sarki yana jarrabar bayansa managarta annabawa shi ne suka fi kowa ɗanɗana wato jarrabawa jarrabawa da Allah madaukin sarki yake musu wani idan aka yi masa wannan ba zai iya ne ba shi ne sai abdullahi bin mas'ud yake cewa wannan jarrabawar da kuke samu saboda jarab annabawa ana jinka ladan su kenan ko shine sai fi cewa eh haka ne ma'ana kenan idan ya zama an jarraba ka da wata cuta ko wata wahala to ka tabbatar cewa Allah yana so yana son ka ne sannan kuma yana ninka maka jarrabawa yanzu misali a irin yanayi da muke ciki za mu ga cewa jarrabawa ga ta nan koyaushe ninkuwa take yi ta yau daban ta jiya daban ta shekaran jiya daban ta shekaran jiya waccan daban watakila ta gobe ta zama daban ana cikin wahalci wahalci ana cikin tashin hankali ana cikin wato jarabawa iri iri yau ka ji an kashe mutane kaza a wuri kaza yau ka ji an sace mutane kaza a wuri kaza wannan gaba daya mu tattara mu tabbatar cewa jarrabawa ce Allah madaukakin sarki yake yi mana amma me ake so ya zama kin yi kokari kin ci wannan jarabawar idan ya zama kina cikin wanda Allah madaukin sarki ya jaraba da irin wannan jarabawar sawa'un wahala ce wahala irin ta yau da kullum Wadda wani abu zai zo ya wahal da ke ko kuma cuta ce da za ta zo ta addabi jikin mutum ɗan adam ko kuma wani abu ne wanda yake zai zo ya tsunzura wa rayuwar wannan ki tabbatar cewa jarabawa ce Allah madaukin sarki yake yi tsadar rayuwa da ake ciki yau ka fita kasuwa ka sai abu gobe ka koma ka samu cewa wannan abin ya nanta kudinka wannan ma jarrabawa ce allah maɗaukin sarki yake yi Wataƙila ki rika tunanin cewa akwai wani wanda yake zai iya kawo wannan warakar wannan abin da kake ciki Allah maɗaukin sarki shi kaɗai shi ne zai kawo warakar ciki babu wani wanda yake zai iya kawo waraka a cikin irin waɗannan al'amuran sai Allah madaukakin sarki hukumomi da Allah madaukakin sarki ya ɗaura musu nauyi na cewa ya zama sun kula da irin wannan taimakawa suke yi kamar yadda kuma muke bayani su ma mutane suna taimakon junan a irin wannan idan ya zama mutane sun samu kansu a irin wannan jarabawar akwai yadda za su yi su a junansu ya zama sun ƙauƙaƙa wa junansu Raɗaɗɗin abin da suke fama da shi domin idan ya zama mutane suka takura wa junansu ki junansu to rayuwa dole ne ke yi ta a gare dole ne ya zama muna sauƙaƙa wa junanmu misali ni ina sai da shinkafa ke kina sai da taliya wannan tana sai da mai wannan yana sai da gishiri wannan tana sai da wani abu wanda yake na kayan masarufi sai zama ni zan tsananta a matsayina na wanda yake sai da wannan hajar to na tabbata wanda yake sai da wata hajar shi ma zai mutu to idan ya zama na takura don ya zama na samu kazamar riba shin wannan ribar zan ci gajiyarta ba zan ci gajiyata ba saboda ne ni ma idan na je wajen ɗan uwana da yake sayar da wani abun daban shi ma zai kawwala mun ka nan, wannan ƙazamar riba da na samu zan je in bayar da ita a inda abin da nake bukata a wajen wannan ɗan uwan nawa don haka idan muna so ya zama mun sauƙaƙa wa junanmu farko shine ne ya zama mun sauƙaƙa wa junanmu ta hanyar wato kula da junan namu gaba ɗaya sai hanyar ya zama kowa ya sauƙaƙa a cikin al'amarin da yake kai akwai labarin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari cewa akwai wani mutum wanda ya kasance shi bai taɓa yin wani aikin alheri ba tun da yake a rayuwar bai taɓa yin aikin alheri ba bayan ya mutu sai Allah madaukin sarki yake cewa mala'iku suka Allah madaukin mala'iku suke tambayar suke cewa shin kai ɗin nan akwai wani aikin alheri da ka taɓa yi a rayuwarka mutumin yake cewa gaskiya ba zai iya cin nawa ba zai iya cin nawa suka ce kai tunani dai ya tuna ya tuna ya tuna yake cewa to in dai ma akwai wani abin aikin alheri da na taɓa yi ni a rayuwata shi ne abu guda ne shine idan mutum wanda yake mabukaci ya zo siyan kaya a wuri na to ina sauƙaƙa mata in ce gashi nan ka je lokacin duk da ta samu ka samu duk lokacin da ka samu ka kawo mana yana ba bashi bashi kuma idan kuma mutum mai mawadaci sai ya zama na sauƙaƙa masa ta yadda zai zama ya siya ya samu riba shi ma a cikin wannan kayan nan wannan aikin alheri ne ko ba aikin alheri ba ne aikin alheri ne to kaga wannan mutumin da bai taɓa yin aikin alheri ba iya wannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce to ai mu muka fi cancantar ya zama mun yi masa rangwani tun da kai wa bayin Allah rangwame mu ma za mu yi mata rangwame tun da ya zama kana kula da bayin Allah kana sauƙaƙa musu Shi ne muke misali da irin yadda masu kasuwar provision ke a cikin unguwanni za ka samu cewa suna da littafi wanda za ka zo ka ɗauki bashin kaya a wurin in ya so ƙarshen wata in Allah maɗaukin sarki ya buɗa maka sai ya zama ta biya wannan kuɗin wannan aikin ba karamin aikin alheri suke yi ba saboda irin wannan aikin da wannan mutumin yake yi shi suke yi kuma wannan zai iya sama sababin shigar mutum aljanna kawai mutum ya zo ya karɓi kayanka a matsayin cewa wani lokacin in ya samu buɗi zai biya ka to sai Allah maɗaukin sarki ya kalli zuciyarki da yadda kika taimaka wa bayin Allah sai ya zama ya shigar da ke aljanna akan wannan na san mata suna yi irin wannan da yawa a cikin kasuwancin da suke a yanzu za su ba da bashin kaya ko da yake wata akan samu hatsaniya da rigingimu da waye da taurin bashi a wajen waɗansu waɗansu kuma ba su da taurin bashi waɗannan waɗanda ba su da taurin bashi ba a ce su ba wa kowa da kowa ba wanda aka san cewa tana da taurin bashi tare ta wannan bai dace a cikin da mu'amala da ita ba amma wadda aka san ba ta da taurin bashi amma za ta karɓa kun sani cewa ƙarshen wata in Allah ya buɗa za ta bayar da kuɗin wannan aiki ne na alheri ba ƙarami ba wanda Allah maɗaukin sarki zai ba da sakamako mai girma ko kuma zai iya zama sababin shiga aljanna kamar yadda wannan mutumin shi bai taɓa yin aikin alheri ba amma kuma Allah maɗaukin sarki ya kalli zuciyarsa yana taimakon bayan Allah sai ya zama ya shigar da shi aljanna saboda wannan kun gani wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai bi don ya zama an samu sauƙi na rayuwa ko da gwamnati ba ta shigo ba mutane a junansu za su iya sauƙaƙa wa junansu rayuwar ya zama allah aƙalla an sauko da wahalar ta zama ba yadda ake tunaninta ba cikin hanyoyin shine ya zama kana da rangwami a cikin al'amuranka gaba ɗaya kada ka zama mai tsanani wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka ya zama an samu sauƙin rayuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake cewa rahiman rahimallahu ra'an samahan idza ba'a samahan idza ishtara samahan idza qada samahan idza qada Allah madaukin sarki ya ji kan bawa wanda zai zama mai rangwame a lokacin da zai siya mai rangwame a lokacin da zai siyar yaya mutum zai zama mai rangwame a lokacin da zai siyar shine ya zama riba da za ki ci ta ƙanci in dai za ki samu to wannan ya wadace yaya mutum zai zama mai rangwame a lokacin da zai siya kada ya zama mutum ya kai shi bango ta yadda zai zama abin da ya bashi da shi watakila kuɗin motar ma da ya yi na jigilar wannan kayan bai fita ba ya zama ya takura masa saboda yana ganin yana jin nauyinsa yana jin kunyarsa ya zama ya takura masa wajen kai har ya zama ya siyar masa dai ba dan yana so ba a haka kamar idan ba ya zama a lokacin da zai biya bashi mutum ne mai rangwame yaya wannan rangwamen yake kina samu kina zuwa ki biya bashi Allah ya ji kan wannan mutumin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya zama mutum mai taurin bashi sama da izakta ba lokacin da za ka karɓi bashi daga wajen ware shi ma ya zama ka zama mai rangwami kamar yadda wannan mutumin yake yi idan ya zama ya sani cewa misali a ba za masa iya biyan bashi ba wani lokacin har ya fi masa yanayi amma ba ba koyaushe ba shi ma wani idan ya cewa kana yafewa wa ɗin koyaushe sai ya zama halinsa kenan ya zo ya ɗau bashin a matsayin cewa ba zai biya ba a'a ka ɗauki bashi a matsayin cewa za ki biya wannan shi ake so wanda yake bashi a matsayin ba zai biya ba shi ma ukuba tana nan a kansa Allah dauki sarki zai kama shi ranar alkiyama a ta. saboda haka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi don a rage raɗaɗɗin rayuwa shine a rika yin aikin gayya a rika yin ciyayya wata kila ko da yake ciyayya wannan abu ne wanda yake mai wahala amma ciyayya da ake yi a wancan zamanin yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo rayuwar ta zama tana da sauki saboda ko da ba ka da halin ka dafa to ba za a ce wai za ka kwana da yunwa ba ko da ba ka da halin ka dafa ba za ka kwana da yunwa ita ce hikima babba ta wannan ciyayya da ake yi wannan zai kawo daga gidansa wannan zai kawo daga gidansa wannan zai kawo daga gidansa ya zama an haɗu gaba ɗaya an ci sai Allah ya sanya albarka a cikin wannan abincin ba za ma a iya cinyewa gaba ɗaya ba dole a nemi almajiri a bashi raguwa saboda albarkar cewa hannu da yawa ɗin da aka sanya to haka aikin da ya yi koyaushe taimakekeniya ne a juna aikin da zai zama sai ka yi wata za ka cinye shi a kwana ɗaya sai ya zama idan aka yi aikin gayya an gama da wannan aikin gaba ɗayansa kuma wahalar da za a sha bata kai ta tawo ba saboda hannu da yawa din da aka hannu yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga wato ɗan kabilar Abu Musa al-Ash'ari kabilar al-Ash'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ash'ariyin ɗan kabilar Abu Musa al-Ash'ari sun kasance idza armalu aw fani yazaduhum ila aiza armalu fil ghazwi aw fani yazaduhum wato idan ya zama abincinsu ya kare sun fita yaki kuma abinci ya kare mana an kai kusan maleji aufari ya zado ko kuma suna zaman cikin gari sai ya zama abincin da za su ci ya kare to sai su ne yadda suke yi su wannan kabilar sai ya zama su ce wannan kwano nawa kake da shi kwano biyu nake da shi sai kawo wannan fa ina da rabin buhu kawo wannan fa ina da kwano ɗaya kawo sai a tattara abincin gaba ɗaya su 'yan wannan kabilar haka suke aka tattara kayan abincin gaba ɗaya sai a gani adadin su kuma mutum nawa ne mana gidaje nawa ne na su kirga adadin gidajen aka gani sai a ce to shikenan bari a raba daidai wa daida aka raba daidai wa daida sai ya zama kowa ya samu a cikin wani ma ba shi da abincin amma kuma saboda wannan taimakekeniyar sai ya zama kowa yanzu yana da abincin shine sai yake cewa fahum minni wa ana minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin bakinsa yake cewa su na wani ni ma nasu a wannan rabo ne wanda yake mai girma don haka idan ya zama za a yi irin wannan to ka tabbatar cewa kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbatar cewa ko wannan to don haka hanyoyin da za a bi dan ya zama an sauƙaƙa rayuwa hanyoyi da yawa amma kuma fa mu sani cewa ba yadda za a yi Allah ya halice ki a wannan rayuwa ta duniya a babu jarrabawa a hasiban nas an yi tarafu an ya ƙulu amanna na wahun layu shin mutane za su yi tsammanin cewa su ce amanna mun yi imani da Allah maɗaukin sarki wahun layu la kuma ya to ba a jarrabe su ba babu wannan a rayuwa Matuƙar za ki imani to Allah zai jarrabe ki har ma jarrabawar ta kai matuƙa ki rika tunanin cewa wannan babu wata waraka ba wani abu da zai zo ya yaye wannan jarrabawar an shiga halin ha'ula'i halin la haula wala quwwata illa billah shine hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har manzo na wancan lokacin ya rika faɗa tare da waɗanda suka imani tare da shi suka rika cewa mata nasrullah Ya yaushe ne nasarar Allah madaukakin sarki taimakon Allah zai zo ne kamar a matsin rayuwa da ake ciki za ka yi ta cewa kira abin ba zai yaye ba ba zai tafi ba ai an shiga wannan halin matsin kuma shi kenan ba mu da kataɓus ba yadda muka iya sai Allah madaukakin sarki yake cewa ala ku saurara ku ji inna Allah Kare hakika taimakon Allah kurkusa yake ka ku ɗauka cewa a nesa yake a kurkusa yake shi ne abin da ya faru za mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin ya faru gare shi lokacin yakin handak wato lokacin da aka yi yakin gwalalo da ya zama an yi taron dangi dan ya zama an afka wa musulmi gaba daya an yi musu wato a ɗebe su gaba daya ya zama munafukai ta wani ɓangaren suna cikin musulmi yahudawa ta wani bangaren suna cikin madina kafiran ƙuraishawa suna nan sun yi taron dangi da waɗansu waɗanda yake banda ƙuraishawa ɗin suka tattaro gaba ɗaya suka bazamo madina don ya zama sun murkushe musulmi gaba ɗaya shi ne wannan lokacin ne salman farisi ya faɗi cewa idan su a lokacin da suke farisa idan suka samu kansu a irin wannan yanayin ga irin dabarar da suke yi sai su samu inda yake nan ne ɓangaren rauni nasu sai ya zama sun yi rami ta yadda zai zama ba a iya tsallako musu ba to shi ne dalilin da ya sama an yi wannan gwalalo da ake faɗa wanda aka yi a jiran madina to a wannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukin sarki yake ba da labari yake cewa ka buturiyar mu'minuna wa zulzilu zirzanan shahidi a wannan lokacin ne fa aka jarrabu mumunai wa zulzilu aka girgiza su zilzalan shirida girgiza wanda babu irin mai tsanani ya zama har a lokacin munafukai da waɗanda yake da akwai ciwo a cikin zuciyarsu suka rika ƙaryata Allah maɗaukin sarki suka ce ma wa adanan lahu wa rasuluhu illa gurura alƙawarin da Allah maɗaukin sarki ya mana alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana rudi ne kawai dan da ya zama mun ci gaba da riko da addinin musulunci gashi nan yanzu an zo an yi mana za a yi mana kwaf ɗaya a gama da mu gaba daya amma daga karshe me ya faru sai ya zama Allah maɗaukin sarki ya yi. ayyuka na alaihi rihan Allah maɗaukin sarki ya aiko da iska wanda yake ba a yi tunaninta ba idan da za a kyale wato rundunar musulmi da waɗanda yake sun musu wannan taron dangi ɗin to ba inda za su kai labari amma allah maɗaukin sarki ya zama ya aiko da wata iska guguwa mai ƙarfi ta tsika cimbuce duk tantuna wanda yake a safarai suka kafa a bakin gabar garin madina wajuru da lanta rauha allah maɗaukin sarki ya aiko da mala'iku ya zama sun yi yaƙi a madadin musulmi ba shiri ba a yakin ba in banda harba-harba da aka yi da kibbau kawai ba a yakin ba haka suka juya suka koma garin masa ba za su iya jurewa ba za su iya rauna to waye wannan aikin Allah malaukin sarki ne wannan aiki shi yasa yake cewa ala inna nasrullahi qarib wannan magana da kuke yi cewa ba wai wai taimakon Allah ba zai zo ba zai zo kuma kurkusa yake sai ne kake ganin sa da nisa wataƙila ke ce ke ganin cewa Allah malaukin sarki wato taimakon nasu yana nisa amma a wajen Allah maɗaukin sarki kusa kusa ne annabi lut lokacin da mutanen su suka uzura masa ya zama mala'iku sun zo dama shi dan adam Allah maɗaukin sarki haka ya halicce shi yana da san gaggawa a cikin al'amari so yake yanzu sha yanzu magani ne Allah maɗaukin sarki kuma al'amarinsa ba haka yake ba a'a a hankali ake tafi da al'amara kuma akan sunna ta Allah maɗaukin sarki sai ka bi wannan koyarwar ta Allah madaukakin sarki sannan za ka samu wato abinda za ka samu shi yasa annabi lutu yake ganin cewa da aka ce za a halakar da mutanensa lokacin sallar asuba sai yake ganin kamar ai yayi nisa waɗannan takadaran marasa jin magana wanda suke sun uzura masa yayi yayi da su sun ki karɓar musulunci sun ki karɓar addini kamata ya yi an gama da su a yanzu yanzu nan ba ne mala'iku suke cewa alaysa sun hobi tsari ba kusa kusa muke da asibad'in ba amma da yake dan adam ne sai yake ganin asibadin ta yi nisa yan awoyi ne kaɗan a lokacin an gane ko to saboda haka dan adam ko yaushe ya rika komawa zuwa ga Allah zai ga waraka a cikin al'amarin sai yake cewa kama ma yunfi yunfiquna suna tambayar ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tambayar ka me za su ciyar mu yaya ciyar ciyarwarsu za ta kasance wata ciyarwa ce Allah madaukin sarki ya fi so kul ma min khairi Allah madaukin sarki yake cewa duk wani abin da za ku ciyar na dukiya saboda hayar a nan wajen alkhairi a wajen dukiya za ka iya fassara ta da dukiya saboda allah madaukin sarki ya kira dukiya da alheri dukiya tana zamowa alheri ne idan ya zama wanda ya yi mallaketa yana sarrafar da ita cikin alheri shine Allah madaukin sarki yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam yana da san alheri wani irin alheri dukiya a nan wajen yake cewa duk abin da za ku ciyar na alheri wato dukiya to ya zama farkon waɗanda za ku fara ciyarwa bayan kawunan ku ba bayan ka ci da kanta saboda sai gida ta ta koshi ake babawa dawa ko yawwa saboda haka kada ka manta da kanka ko yaushe farkon kanka za ka fara da shi shi ne ke falil walidai to iyaye su ne kan gaba iyayenka guda biyu idan suna da rai su ne kan gaba wato ya jan sarrafar da dukiya gare su da ciyarwa da za ka yi da kudin da za ka batar babu wanda ya fi alheri irin ya zama ka batar akan iyayenka guda biyu idan suna da rai ko guda ɗaya idan ya zama ɗaya daga cikinsu ba shi da rai saboda me ciyarwar da za ka yi wa iyaye ya ƙunshi ciyarwar cewa ka ba da dukiyarka kana da wannan ladan sannan kuma akwai ladan cewa ka yi nuna biyayya da kyautatawa izuwa gari wanda kuma babu abin da allah maɗaukin sarki yake so irin ya zama mutum ya kyautata wa iyayen shi ya sa ya zama bayan bauta wa allah maɗaukakin sarki babu abin da yake kan gaba irin ya zama ka kyautata wa iyayenka bayan umarni da Allah maɗaukin sarki ya bautata masa babu umarni na biyu shine a kyautata wa iyaye dan haka sai yake cewa to abin da za ciyar ya zama kin samu ladansa nan da nan kin samu sakamakonsa a tun a duniya shine ya zama kin kula da iyaye wala karabin sai kuma waɗanda yake makusantanki na jini makusanta na jini wanda yake kin haɗa dangantaka ta jini da su wannan kuna suke biyo bayan iyaye ta iwa ya zama waɗanda wato iyayen naki allah maɗaukin sarki ya ƙaddara cewa ba sa duniya to yaya za ki kyautata ki tuno waɗanne ne makusantanki da suke buƙatar wannan kyautatawar kuma koyaushe idan kina so ki kyautatawa wadda Allah madaukin sarki yake so ki rika lissafi da lokacin da kike ciki nau'in mutumin da zaki ciyar ya mabukaci ne yana bukata nau'in insanin da zaki ana bukatar irin wannan insanin a wannan lokacin kamar yanzu misali lokacin azumi me aka fi bukata kayan abinci ko kayan abinci saboda a yi amfani da su wajen sahur wajen buɗe baki saboda akwai waɗanda yake za su ga cewa ba su da yadda za ba su da kataɓo ba su da kayan su abinci buɗe bakin balle kayan sahur to sai ki ribaci wannan lokacin ya zama kin sayi kayan abinci kin ba wa irin waɗannan waɗanda yake mabukata ɗin wannan irin insanin da Allah madaukin sarki yake so ke koyaushe ki duba ki gari mutanen da suke bukata kada ya zama mai karfi yana tsara wa mai karfi karfi don wata ran za a ga cewa kamar biki ne kyautatawar ma har zakka ma za ka ga cewa wata ran kamar biki ne wannan ya kawo min zakkarsa ni ma bari in kai mata zakkata ba haka zakka take ba ba haka shiyarwa da Allah madaukin sarki yake so take shiyarwa wanda Allah madaukin sarki yake so ita ce wadda za a yi ta ga wanda yake bukatar sannan kuma ka yi ta a lokacin da da kayan da kake bukatar kai kanka kana bukatar tasu amma kuma ka wadatu gabarinsu mai nake nufi da bukatar ya zama gangariyar kaya za ka ba su ba wanda yake ka riga ka gaji da su ba in misali kamar sallah karama sai ka duba misali tufafi tsummo kara misali ki ce misali bari ki bawa mabukata wannan bari a bawa almajiri wanda yake kwana biyu za a ga cewa waɗannan sun rasa tafi sun fata tafi musamman idan ya zama ba sa shan wani to wannan Allah maɗauki sarki ba irin wannan kyautar yake bukata a'a ya zama abin da kake bayarwa kyauta kai ma kanka za ka iya amfani da shi za ka iya amfani da irin wannan ko da bai kai kimar wanda za ka sa ba amma wanda za ka bayar ya zama yana da kima mana ko da kimarsa ta zama ƙasa da wannan ba wai dole sai wanda za ka sa a wuyansa za ka bayar ba amma dai ya zama wanda za ka bayar ɗin kai ma kanka za ka iya sawa an gane ko yawwa sannan kuma a lokacin da za ki kyautar ya zama ba lokacin da dabta mutum zai bar duniya ba ne yana ganin cewa yana cikin rashin lafiya bari yayi sadaka bari ya waye ko dan zai samu lafiya waɗansu sai irin wannan ko ba haka bane wannan ma ana son wannan amma kuma ba shi ne wanda ya fi ba a'a kyautar da aka fito a lokacin da kake cikin koshin lafiya kana cikin koshin lafiya kuma ka bada wannan kyautar sannan kuma kai target ɗin lokacin da ake buƙatar wannan kyautar ma'ana lokacin da ake buƙatar Shi ne muka yi misali kamar yanzu lokacin azumi kayan abinci shi ake bukata lokacin sallah watakila rigar da za a sa ka yi bandar da yawa ka bayar kyauta ga waɗanda yake mabukata ga su waɗannan wanda Allah maɗaukin sarki yake lissafawa makusantanka farko wani ya tama marayu waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi umarnin cewa a kyautata musu kuma ya yi hani a kan cewa amuna na mutu maraya ɗan gatan Allah ne shi shi ya sa ya zama Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa kafirul yatim fil jannati ka haɗe. ni da wanda yake zai bawa bawa maraya kulawa za mu zama a aljanna kamar haka haka da haka me yake nufi da haka da haka mana muna makwabtakan juna wannan dan yatsan da dan wannan dan yatsan ai ma suna makwabtaka da juna ne ko kusa kusa da da juna da haka idan ya zama zaki ba da kulawa ga maraya zaki ba da kulawa ga maraya to ki tabbatar cewa zaki makwabtaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna a cikin aljanna za ku za ku zama makwabciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanzu shi maraya ba shi da mahaifi asali mahaifi shine wanda yake zai bada kulawa shine zai ciyar da shi shine zai tufatar da shi shine zai ba shi masauki mazauni yanzu babu shi babu wannan kuma shi ne kai ganiyar karfin da zai zama ya yi wannan abin da karan kanta ba sai zama in ba wa irin wannan idan ya zama babu waɗansu wanda yake makusanta wanda yake za su buƙaci wannan kyautar taki za su buƙaci wannan sadaka taki to mataki na uku su ne marayu ki kokari ya zama marayu zaki bawa an gane ko maraya shine wanda ya zama mahaifinsa ya rasu kafin ya zama ya kai munzali na balaga amma idan ya zama ya kai wannan munzalin ya kai ganiya ta karfi to shi kenan ya fita daga cikin maraici saboda shi ma yanzu zai iya kasancewa magidanci magidanci ba zai zama maraya ba waɗansu magidantan ko barkwanci ne ko wai ba ga suna cewa su maraya ne sai ya mutum ya kalli kansa wani garɗe ɗan ƙato da shi ko ya ce wai shi maraya ne to ina ya zama maraya ai ya fita daga maraici Matuƙar ya mallaki hankalinsa matuƙar shi ma zai iya riƙe wani ya fita daga wannan maraici wannan shine abin da malaman fikihu suke faɗa wanne ne mataki na uku na hudu mataki na hudu sune almasakin almiskin Shi ne wanda yake wato man askana hulfakar wanda talauci ya zama ya dankwafar da shi ya zaunar da shi ba yadda ya iya ba shi da kataɓin ya buga nan ya raya nan ya tafi can ya tafi can amma babu bayani yana ƙoƙarin ya samu amma kuma babu ko kuma ya zama yana da nakasa a jikinsa ba yadda zai yi ya zama ya fita ya nema saboda nakasa da take jikinsa wataƙila ba shi da waɗansu gaɓoɓi ko sassa na jikinsa ba shi da shi. in ma ka ce misali ya nema ba zai iya ba ko kuma misali allah maɗauki sarki ya tafi masa da waɗansu abu kamar ganinsa ya zama baya gani kuma ba zai iya waɗansu sana'o'i da yake ake yi ba wannan kaga dole ne ya zama ya bukata a hannun mutane saboda mai talauci ya zaunar da shi wuri guda to shine almiski da haka shi ma irin wannan shine mataki na na nawa mataki na hudu wanda yake zaka taimakawa a cikin irin waɗannan wabni sabil sannan wanda yake matafi matafi irin na da za ga cewa mutum ya iso gari wurgen da ba yadda yake ba yadda yake ba irin yanzu matafiya ba yanzu matafiya ya yi watakila ɗan gata ne ko to ko da yake yanzu akwai waɗanda yake ba 'yan gatan ba za wani zai zo watakila fatauci ya zo garinsa sai ya zama bayan ya gama cinikinsa gaba ɗaya a ɗaya dai dukiyar tasa gaba ɗaya ba a bashi da komai ba kuma gashi matafi bai san kowa ba a garin balle ya je ce misali a taimaka masa gashi yana so koma garinsa ba yadda ya iya to irin wannan idan an tabbatar cewa ga abin da ya faru gare shi to shi ma taimakonsa yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah madaukin sarki ya umarni a taimaka masa saboda tashin hankali ne wanda yake sai mutum ya samu kansa a cikin wannan yanayin zai sani in ba ki taba samun kanki a cikin irin wannan yanayin ba ba za ki iya suranta tashin hankalin da irin wannan mutum yake ciki ba ya zama kana wani garin kai ne bako tsakaninka da garin ka milamurai ne masu yawa ba yadda za ka yi kaje garin duk inda za ka je ka nema idan ma aka kalle ka cewa za a yi karya kake da wuya ka iya samun ka tattara abin da yake za ka tattara ka koma garin nan. ba wai ta abinci kake ba ka koma garin nasu ba kake abin ya ta'azzara kuma kai ba za ka iya rayuwa a wannan garin ba saboda ba wanda ka sani ba abin da ka sani to wannan yana ɗaya daga cikin wanda ake taimakawa wanda Allah madaukin sarki yake fa yake cewa ma taf'alu min khairin amma fa bayan waɗannan abubuwan duk abin da za ku aikata na alheri fa inna Allah bihi alim to za ku samu sakamakon sa a wurin Allah domin Allah yana tare da shi babu abin da Allah madaukin sarki bai san bai sani ba duk motsin da zaki Allah yana sane da shi kuma zai baki sakamako a kansa ba alaikumul kital. sai wata ayar ta zo uce an wajabta muku yaki wannan yana tana ɗaya daga cikin ayoyin da ta sauka akan cewa yanzu musulmi za su iya yin yaki da farko lokacin ana makka ba ba wa musulmi ya zama sun yi an ba su ilimin cewa su yaki ba shi yasa sai ya zama wato kafirai suna yin duk abin da suka ga dama su yi musu kaza su yi musu kaza su yi musu kaza to shine sai Allah madaukin sarki yace ya wajabta musu yaki amma wajabtun ba wai fardu ainin ba fardu kifaya idan aka samu iya sojojin da za su iya yakin shi ke amma dai daga yau musulmi su daina yarda ana zuwa ana yi musu abin da aka ga dama a kakkashe su a doddoke su a tsangwame su a musu duk wulakancin da aka da dama yanzu ta a a'a yanzu za su iya yaƙar waɗanda yake sun yaƙe su wa huwa kurhun lakum tare da cewa yaƙin da akwai wahala a gare ku ma'ana yana da wahala saboda me ai shi yaƙi wato yana da wahala sosai saboda abubuwan da za mu zo mu ambata nan gaba saboda Allah madauki sarki yana sha wa'ata an takrahu shay'an to da yawa zai zama kuna kin wani abu wa huwa khairul lakum amma kuma shi alheri ne gare yaki idan aka fita za ku iya cin nasara idan kuka samu nasara za ku samu ganima za ku iya samun ganima kuka samu ganima ta ga wani abu ya karu ke sannan kuma za a ba ku lada saboda Allah madaukakin sarki yana ɗaya daga cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki yake ba da lada a kansu matukar daidan kare addini aka fita yaki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa tambaya ake cewa mutum wani mutumin yana fita ne yaki dan ya samu ganima wani kuma dan ya zama ana hirarsa a cikin mutane cewa lallai gwarzo ne yana da ƙarfi jarumi ne shi wani kuma yana fita yakin ne dan ya kare kabilancin kabilancin kabilarsa shin wanne ne a cikin wannan yake yin yaki cikin tafarkin Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala bi takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda zai yi yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya to wannan shine yake yin yaki cikin tafarkin Allah to shi kadai shine zai samu waɗannan zai iya samun ganima zai samu lada a wurin Allah zai iya samun nasara a kan kafirai sannan kuma ga lada a wurin Allah madaukakin sarki da zai samu kuma wanda ya zama ya zama ya mutu a wannan yakin in dai dan kare addinin Allah yake yi mutuwar me yayi mutuwar shahada wanda ya mutuwar shahada kuma ina zai tafi aljanna zai kai kai wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un walakin la tashwa bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun yake cewa in ma suka mutu kada ku tsaci cewa mutuwa suka yi shikenan sun rabu da rayuwar a'a suna nan rayuwa a wasu raye nan ga ubangiji wato a raye Allah madaukin sarki zai sa aljanna tun kafin ma yan aljanna su da aljanna za a rika za su rika ci suna sha suna yawo a cikin aljanna yadda Allah madaukin sarki ya musu alƙawari saboda haka wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum za ku iya kin wani abu alhari kuma alheri ne a cikin wannan abun haka ma a rayuwar duniya za ku iya cewa wannan abun ba ku san sa amma kuma alheri ne a gare ku wani abun zai zama jarabawa ce za ta faɗo amma kuma alheri take zama a ƙarshe misali yawancin magani ya ba a san shan magani ko ba haka bane saboda ɗaci ko wani abu mai kama da haka za ga cewa mutum bai cika san magani ba amma kuma alheri ne a cikin wannan ko ba a cikin ne alheri ne a cikin ta ba alheri ne a cikin shine abin da Allah madaukakin sarki yake cewa wani abin alheri ne a cikinsa amma kuma zuciyarsa ba ta kan wannan abu ba yadda ka iya za ka sha wannan abu ko kuma za ka yi wannan abu to haka shi ma yaƙi haka yi wa a sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum da yawa kuma za a samu cewa kuna kin kuna son wani abu alhalin kuma sharri ne gare ku sai ya zama wato watakila kuna son ya zama kun samu hutu ba za ku fita yakin ba to amma kuma daga ƙarshe me zai faru ya zama abokan gaba sun mamaye ku har garin kaga kenan wannan hutun da kuka yi ba shi da amfani hutun jaki da kaya ke ku ba ku fita kun je kun yake su ba amma su suna suna ta shishirya muku makirci daban-daban ba ku ankara ba kuna kwance za su shigo muku gari ya zama sun yi fata-fata da garin su karkashe na kashewa su kama na kamawa su ribaci na ribacewa saboda haka abinda kuke ki din da shirin ya zo ya zama abinda kuke so din na hutu ya zo ya zama muku shirin sai ki cewa wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah madaukakin sarki ya san abin da yake gyara ne wato nagarta ce a gare ku da kuma rabauta a gare ku wa antum la ta'lamu ku kuwa ba ku ba ku sani sai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da ku na'am cewa ya na 'ani shahril haram wato suna tambayar ka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 'ani shahril haram game da watanni masu alfarma waɗanda yake ya haramta a yaki a cikin saboda tun a lokacin jahiliya larabawan makka ko kuma larabawa gaba ɗayan sun yarda da cewa akwai waɗansu watanni guda hudu a cikin shekara wanda yake haramun ne a yi yaƙi a cikinsu waɗannan watannin su ne wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yake cewa guda uku a jere suke ɗaya kuma a ware yake waɗanda suke a jere ɗin su ne shawwal da zulqa'da da zulhijja waɗannan su ne guda uku a jere waɗanda yake ba a yin yaƙi a zulqa'da da zulhijja da muharram kai nake son shi zulqa'da da zulhijja da muharram waɗannan a jere suke wanda yake ba a yin yaƙi a ciki tun a lokacin jahiliya saboda watanni ne da ake tafiya aikin hajji a cikin sannan kuma yake cewa rajab mudar sannan akwai guda ɗaya wanda yake a ware yake shi kadai shine rajab wata na bakwai kenan a kidaya ta hijiriya wata na bakwai wanda mutanen muskiyin ake cewa na watan azumin tsofaffi wannan yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma wanda yake ba a yin yaƙi a cikinsu su sai zama wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata bataliya daga cikin musulmi akan cewa su je su yaki waɗansu da suka tafi sai zama a daren da abin sai suka yaki a daren aku kuma a ranar da ake tunanin cewa shin ɗaya ne ga watan sha'aban a ɗaya ne ga watan rajab ko kuma abin watan zurki ne a rajab kenan ko rajab muke so mu ce shin ɗaya ne ga watan ƙarshen watan rajab ne ko kuma farkon watan sha'aban ne ko kuma ba wannan ba ƙarshen watan sha'aban ne a ƙarshen watan jumadal ula ne ko farkon watan rajab ne sai zama an samu kokwanto wato a wannan lokacin an gane ko to shine sai zama kafirai yawa jumada ne da rajab jumadal ula jumadal asira daga ita sai mai sai rajab to juma'ar al'akhira din a cikin ta suka fita yakin sai ya zama lokacin da za su yi yakin ana tunanin cewa wannan ranar ko dai ya zama ƙarshen juma'ar al'akhira ko kuma ya zama farkon watan rajab kun ga akwai kokonto a ciki ko to shine kafirai suka rika cewa bayan suka yakin suka kashe musu ma wani mutum wanda yana ganin cewa kamar har an shiga wata mai alfarma din ne aka rika tsangwaman musulmi ana yi musu terere ana yi musu maganganu ana cewa sun yi yaki a wata mai alfarma ba ma sa ganin darajar waɗannan watannin tare da cewa gaba ɗaya kowa ya ɗauki cewa waɗannan watannin yana kuma girmama su amma duba ka gani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani irin addini wanda baya ganin martaba baya ganin daraja baya ganin alfarma na wannan watanni suka rika maganganu ana ta ma ya maɗiɗi da abin da ya faru ga musulmi a wannan lokaci? to shine sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai menene hukuncin ma yaki a watan alfarma shin haramun ne ko ba haramun bane to shine wannan ayar ta sauka yas'alunaka an shahril haram suna tambayar ka game da wata mai alfarma game da mai dangane da kitalin fihi yin yaki a cikinsa mai hukunci na yin yaki a cikinsa sai Allah madaukin sarki yake cewa kul qitalun fihi kabir yaki a cikin sa abu ne wanda yake babba wanda yake ba a so wato kenan kamar musulunci ya tabbatarwa cewa wato yin yaki a cikin wannan abun shine abu ne wanda yake mustanka wanda yake ba a kansa bai dace a yaki a cikin wata mai farma ba sai yake cewa amma akwai togaciya a cikin. wa saddun an sabilillah toshe hanyar Allah madaukakin sarki wa kufrun bihi yin kafirci da Allah maɗaukacin sarki wal masjidil haram yin hana mutane isa zuwa ɗaki mai alfarma wato ka'aba kenan wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da waɗanda suke mazauna masa daga cikinsa suka kore su suka koma wani garin akbaru inda Allah ya fi girman zunubi da laifi a wurin Allah madaukin sarki ne Allah madaukin sarki yake so ya ja hankalin mu a nan wajen so yake nuna cewa aikin da kafirai suka yi ya fi girman laifi akan yin yaki a cikin wata mai alfarma saboda ne kafirai su ne suka toshe musulmi suka toshe musu hanyoyin Allah madaukin sarki suka hana su ibada lokacin suna maka suna maka suka hana su bautar Allah maɗaukin sarki suka kafirce da Allah maɗaukin sarki suka hana mutane yin bauta a makka mana isa ɗakin Allah maɗaukin sarki suka hana su har lokacin hudaibiya ya zama wato sahabbai suka yi sosin hijira zuwa makka amma kuma sai ya zama kafirai suka hana su zuwa makka ɗin. suka fi sai da sharaɗi daga cikin sharuɗan ma cewa ba za ku yi umara a wannan shekarar Wai wa a hari minhu sannan kuma fitar korar mutane da suka yi korar musulmi da suka yi daga cikin ato makka lokacin hijira ke kenan yasa dole manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya koma madina wannan gaba ɗaya ba su duba wannan laifukan da suka yi ba sai dan an yi yaki a cikin wata ne alfarma za su zo suna rama ɗiɗi suna maganganu duk waɗannan laifuffukan da suka yi suka hana yin sallah a ɗakin Allah mai alfarma suka hana bautar Allah suka kafircewa Allah maɗaukin sarki suka hana yin umara alhalin umara abu ne wanda yake mai girma suka kori mutane daga garuruwan duk ba su kalli wannan laifukan ba sai dan an yi yaƙi a wata mai alfarma za su zo suna ta maganganu kamar haka Allah maɗaukin sarki yake faɗa an gane ko to shine yake cewa wal fitnatu akbaru min al qatl fitina ta cewa ga Allah madaukin sarki sai yin shirka ga Allah madaukin sarki kafi wato ya zama an yi kisa da shirka da kisa wanda ya fi girman laifi wanda ya fi girman laifi shine shirka ya zama kafir cewa Allah madaukin sarki wannan shi ya fi girman laifi shi ya sa ma za mu ji cewa lokacin da aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min akbaril kaba'ir yana ɗaya daga cikin manya manyan laifuka a wurin Allah madaukin sarki Al'ishiraku ishraku billah farko abin da ya ambata yin shirka da Allah madaukin sarki sai kuma ya zo ya ce wa qatlun nafsi da kuma kisan kai ba tare da haƙƙi ba wannan suna cikin manya manyan laifuka wanda Allah madaukin sarki baya suke halakar da mutum to saboda haka fitina ta kafirci da kuma shirka da Allah madaukin sarki ta fi girma girman laifi a wurin Allah madaukin sarki fiye da wala yazaluna yuqatilunakum kafirai ba za su gushe ba suna yaƙar ku hatta yardu ku har sai sun juyar da ku an dina ku gabarin addinin ku in istaqa'u idan ya zama sun samu dama kuma wannan aya tana nan tana ci gaba da gudana har yau duk wani irin nau'i na makirci makirai abin nan kafirai za su yi don ya zama sun juyar da ku daga addini kuma idan ya zama ba addinin kuka bari ba to ba za ku taba burge su ba duk wani abu da za ka yi ka ce misali ta yadda ka yi abu kaza ka yi abu kaza ka yi abu kaza matuƙar ba addinin ki kika bari ba ba za ki burge kafirai ba ku abin da suke so shine ya zama kin bar addinin ki gaba ɗaya abin da ya zama kin zama irin su kina tunani irin tunanin kina sa kaya irin sa kayan kina addini irin yadda suke addini to shine kin burge su amma idan ya zama za ki ce kin yarda da su a cikin dukkan al'amura amma kuma ba ki tafi da su akan addini ba to ba za su taba dawowa daga wato yi muku makirci ba wa man yartadi minkum addini sai Allah madaukin sarki yake jan hankali yake cewa duk wanda ya zama ya bar addinin sa ya ridda Allah ya kiyashe mu yanzu wato a cikin abubuwa da cikin jarabawa da muke samu shine ana samu daga cikin ƴaƴan musulmi wanda suke ridda suna barin addini ba wai zuwa wani addinin ba a'a zuwa babu addini kan musulmi za ka samu cewa yana zagin Allah yana ganin cewa addinin da kake yi kawai shirme ne kake yi kuma yanzu yana bayyanawa yana bayyanawa cewa a cikin shirme da shiriri ta take kawai ta tsumiyoyi ne wanda aka saka su a waɗancan lokutan yanzu kuma ka zo kana ci gaba yaya ma za ka ci gaba da riko da irin wannan abin wanda yake ƙauyenci gidadanci wanda yake rashin wayewa rashin karatu allah da kuke magana ina yake ne tukuna haka suke cewa ba su yarda da akwai allah ba saboda babu wani abu wanda yake za su iya riska su a yadda suke tunani babu abin da suke riska wanda yake zai iya zartar da su cewa akwai Allah ne to yanzu abin da ake kokari ke ana farautar ƴaƴan mu musulmi ana mayar da su ba musulmi ba babu komai babu addinin ma gaba daya wanda wannan ɗaya daga cikin babban abin da yake jawo shi ne rashin wato tarbiyya tun daga gida daga iyaye shi yasa iyaye dole ne ya zama mun tashi da kafafuwan ya zama mun ba wa mu tarbiyya ta musulunci ba ya zama karatun da za su yi karatu ne kawai zalla ta duniyanci ba kadai domin karatu na duniyanci kadai yana kai mutum ya baro shi babu wannan asasin ba a ɗaura su kan wannan jigon na musulun na addini ba sai ya zama sun taso sun karanci duniyanci duniyancin kuma sai fitar da su daga addinin gaba ɗaya to Allah madauki sarki yana cewa wa man yartadi minkum an duk wanda ya zama ya yarda ya bar addinin sa fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu kuma yana kafiri fa ulaika habitat amalu fi dunya wal akhirah to wannan ayyukan su gaba ɗaya sun rushe a duniya da lahira gaba ɗaya ma'ana ba shi da hukuncin irin na musulmi a duniya shi ba musulmi ba ne duk abinda musulmi za su karɓa ba zai karɓa ba duk abin da yake yana da haƙƙi ne na musulmi ba zai ba idan ya zama mutum ya yi ridda gado ma babu tsakaninka da shi idan ya zama ya mutu ba za ka gaje shi ba idan ya zama kai ma ka mutu a matsayin shi ma yana yana da da asali yana da rabon gadon ka ba zai gidaje ka ba saboda musulmi baya gadon kafuri kafuri ma baya gadon musulmi sannan kuma a ranar lahira ba shi da lada ko da a baya ya taɓa yin wani aiki na lada ya rushe wannan ladan nasu matukar da ya mutu akan wannan riddar ba shi da lada sannan kuma a bai cancanci lada ba gaba ɗaya saboda ka ridda tana lalata ayyuka ne gaba ɗaya shi sa Allah madaukin sarki fa ulaika ta a'malun yake cewa waɗannan wato ayyukan sun ruguje wa ulaika ashabun nar kuma waɗannan su ne ma abota wuta hum fiya khalidun suna masu dawwama a cikin su sai yake karewa yake cewa innal ladina amanu hakika waɗanda suka yi imani wallazina hajaru waɗanda suka yi hijira sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajahadu fi sabilillah sannan suka yi jihadi cikin tafarkin Allah madaukin sarki don ɗaukar kalmarsa wala ita yarjuna rahmatullah waɗannan su ne suke ƙaunar rahamar Allah madaukin sarki wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai mai jin kai da fatan Allah madaukin sarki ya amfanar da mu da abinda muka karanta za mu tsaya daidai nan wajen insha Allah ta'ala mako mai zuwa ranar asabar sai mu ci gaba da hukunce-hukuncen da suke fi shafi muka duba za mu ga cewa waɗannan ayoyin kamar yadda na yi bayani jiya za mu shiga ayoyi ne waɗanda yake sun shafi hukuncen hukunci hukuncen hukuncen kuma gaba ɗaya mu muna buƙatar a cikin rayuwar mu ta yau da kullum da haka suna da muhimmanci suna da amfani sosai ya zama an saurare su da idan basira da fatan Allah ya amfanar da mu ya sa abin da muka karanta hujjar su gare mu ba hujja a kan mu ba ya kuma amfanar da mu sannan ya ba mu albarkacin wannan watan da muke ciki da kuma sanya mu cikin waɗanda yake za su rabauta duniya da lahira da sa mu cikin waɗanda Allah madaukin sarki zai yanta a cikin wato wannan wata mai alfarma اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول أسيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم